إذ جاء ربه بقلب سليم ka ambaci yayin da ya zo wa Ubangijinsa da lafiyayyar zuciya daga barin shirka, kuma yana mai nasiha ga Allah a cikin halittarsa.